Ga alama dai jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger na fuskantar zaben fidda gwani domin fitar da wanda zai yi ma jam'iyyar takarar kujerar mukamin gwamnan jihar a babban zaɓe mai zuwa. A yanzu dai jam'iyyar ta APC na da 'yan takarar neman mukamin gwamnan jihar Niger har guda hudu, amma bayanai sun nuna cewa biyu daga cikinsu da suka fito daga yankin arewacin jihar Niger, wato Alhaji Habu Sani Bello da kuma Sanata Ibrahim Musa sun fi karfi a takarar kuma kowanensu ya ja daga. Sanata Ibrahim Musa cewa ya yi yana da tabbacin cewa jam'iyyar adawar ta APC za ta ba shi damar yi mata takara saboda a cewarsa su ne 'ya'yan jam'iyyar na ainihi. daidan Allah saboda mu ne ƴaƴan jam'iyya na ainihi duk wanda ya zo ya zo ya same mu ne na ciki wasu ma 'yan takarkarin da suka zo sun baro pdp ne duk sun ga ba su iya samu a pdp sai suke tsammani za su zo nan suka ce za su zo su amfani da kuɗi kuma mu wajen nan ba wajen kuɗi ba ne kuma muna mana muna jiran su zo su kashe kuɗin mu gani. Mm. akwai raɗe da ake a nan jihar neja cewa gwamnan Neja ne ma ya turo ka kai wannan takara. Ba magana gaskiya ba ne to an turo inda ma talba ya turo ni me yasa bai tsaye da ni a PDP ba a in yana so in yi ko ba gani ba ai sai ya ce to ga wanda nake so a PDP zo amma ba ya ce mani ka je jami'a adawa ba. Amma a nashi gefen Alhaji Abu Sani Bello da aka fi sani da Habu Lolo cewa ya yi a yanzu bai da masaniyar yin sulhu da wani dan takara inda ya mai da hankali dai shine batun nema wa kansa jama'a kamar yadda ya yi ƙarin bayani. E to ban da masaniya akan wannan. Ah, ana demokradiyya Ah, kowa yana da yancin fito takara kuma ita jam'iyya tana son ci gaba na tabbata yan tafiya ta tafiya za ta ba da daman da za a yi sulhu amma mu yanzu abin da muke yi ba ta sulhu muke ba muna kokarin mu bi jama'a mu riƙe alfarma saboda mu samu shiga wannan takara. To kowane matsayi jam'iyyar ta APC take ciki a halin yanzu game da wannan lamari, Mr. Jonathan Batsa shine jami'in yada labarai na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. iya yawa takara na neman ofisin gwamna amma su 'yan takaran in sun sadu suka yi magana da kansu akwai jituwa tsakaninsu mu in suka kawo mana dukansu za su zo cewa ga abin da suka yi yarjejeniya an ban mu wani mu sai mu aiki da shi in ba a samu na irin wajejeniyar tsakaninsu ba a shirye muke a je firamare wa'anda wanda jama'a suka zaɓa sai ya tsaya mana to ku a jam'iyyance ba ku ba ku dan karkata wajen ko kun fi son wani ba A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda wannan kokowa za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.